وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوم دامة قبل تفسير القرآن من جرمى سورة بقرة بدأت آية 52 إن شاء الله karanta mana kuma a fauna fauna an ku yin ba بعد zalika لعلكم tashkuru. Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labarin cewa lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah a kan dutsen tur bani Isra'ila sun rike dan mariki sun bauta masa wannan ita ce ni'ima ta hudu daga cikin jerin ni'imomi da Allah maɗaukaki yake tunatar da banu Isra'ila a kansu. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك sannan mun yafe muku a bayan kun bauta ma ɗan maraki ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون sa'annan muka yafe muku a bayan haka da fatan kun godiya game da ni'imar Allah da ya muku wato wannan ita ce ni'ima ta hudu daga cikin jerin ni'imomin da Allah maɗaukaki yake tunatar da banu Isra'ila a kansu kun ga nan da nan har Allah ya yafe musu nan da nan sun bauta ma ɗan maraƙi kuma Allah ya yafe musu al-imam al-qushairi Allah ya ji kansa yace asra Allahu tawbata lahum Allah ya gaggauta yafe musu banu Isra'il sai ya ce to sur'atul afwi min azimil jirmi. دالة على حقارة المعفو عنه saurin yafewa game da wani babban laifi abu ne wanda yake nuna wanda aka yafe maɗin ba shi da daraja a wajen wanda ya yafe masa wato yafe wanda Allah ya musu cikin sauri wannan alama ce wacce take nuna cewa ba su da daraja a wajen Allah al-Imam al ce yace da suna da daraja da ba gaggauta yafe musu ba ya ba da wata hujja daga ayar Qur'ani akan cewa saurin yafewa ba alama ce da take nuna ana son wanda aka yafe masa ba gashi sun bauta ma dan maraki amma nan da nan Allah ya yafe musu nan da nan to saurin yafe musu din nan baya gwada cewa suna da daraja a wajen Allah yace ga wata aya ta suratul ahzab Allah yake magana da matan annabi Muhammad Allah yana magana da matan annabi Muhammad aya ta 30 suratul ahzab يتي يا نساء النبي من يأتي كل بفاحشة يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسيرا الإمام القشيري سيبقى بمثال إذا آية بكتي سورة الأحزاب آية 30 ayar da Allah yake magana da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa matan annabi ya nisa annabi ta ku matan annabin Allah man ya'ti min kulli mu bayyana? daga cikinku duk wacce ta zo da alfasha mabayyaniya duk wata mace daga cikinku da ta yi alfasha a bayyane yuba aflahal azabu za a ninka mata azaba ifaini ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah al-imam al-qashari yace to wa haula banu isra'ila abadul ijla yace ku duba ku gani bani isra'ila sun fa bauta ma dan maraki ne sun bauta ma wani wanda ba Allah ba dan maraki فقال تعالى sai Allah yace ثم أخونا عنكم ba da zalika sai muka yafe muku amma ga matan annabi Muhammad Allah yana ce musu wacce ta yi alfasha za a ninka mata azaba ninki biyu duk wata mace cikin matan annabi da ta yi laifi to za a ninka mata azaba ninki biyu akan azabar da za a yi ma wani cikin al'ummar annabi da ya yi makamancin wannan laifin su ku bani isra'ila sun bauta ma dan maraki sai Allah ya ce sai muka yafe muku wa qala li hadhihi al-umma sannan kuma mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce mana wa man ya'mal misqala dharratin sharrin yarahu duk wanda ya aikata wani aiki na sharri gwargwadon nauyin ƙwayar zarra to sai ya gan shi a kiyama Allah ya gaya mana haka ku duba tafsirin bahar muhi a juz'i na farko shafi na ɗari biyu da biyu saboda haka saurin ya mu bani Isra'il ba alama ce da take gwada cewa Allah yana son su ba in ji al kushairi Allah ya fi son al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banu Isra'il shi ya sa ya yi gargaɗi mai tsanani a kanmu ya ce wanda ya aikata wani aiki na sharri gwargwadon nauyin ƙwayar zarra to fa sai ya ga wannan aiki a ranar kiyama Allah ya ce kuma an ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun kun bauta mu dan maraki sannan a bayan haka muka yafe mu da fatan ku godiya kada ku yi tsammanin an yafe musu shi kenan akwai ka'ida Allah ya ce ya yafe musu ne la'allakum tashkurun da fatan ku yi godiya zumunin masuri Allah ya ji kansa ya ce godiya tana iri uku الشكر لمن فوقك بالطاعة in ya maka alheri to godiyar da za ka masa bayan ta baki godiyar da za ka yi masa ita ce kai masa biyayya duk wanda ya ɗara ka in yana alheri to godiya gare shi ta biyayya take kasancewa ka misali mace godiyanta ga miji shine ɗa'a saboda miji yana sama da ita ɗa godiyarsa ga mahaifinsa shine biyayya saboda mahaifi yana sama da shi talaka godiyan da zai ma shugaba shine biyayya saboda shugaba na sama da shi don haka Allah ya ce mun yafe muku da fatan ku yi godiya godiyar da za su yi ma Allah ita ce biyayya ji nunin masri yace wani ka bil mukafa'a wanda yake sa'an ka in ya maka alheri to godiyar da za ka yi masa ita ce ka saka masa duk mutumin da yake sa'an ka ne in ya maka alheri to godiya gare shi bayan ka furta kalma ta godiya da baki to kuma ka saka masa gwargwadon abin da ya baka ko ma ce haka sai ya ce wani man dunaka bil ihsan wanda ya kasa ka kuma in ya maka alheri godiyar da za ka yi masa bayan ta baki shine ka kyautata masa fiye da abin da ya baka kun ga kenan Allah da ya musu wannan ni'ima godiyar da za su yi gare shi bayan wadda za su yi ta baki ita ce biyayya da wato su bi dokokinsa can gaba Allah madaukaki ya ce wa iz atayna musal kitaba wa in atayna musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wannan ita ce aya ta 53 ta suratul baqara nema ta biyar kenan da Allah ya yi ma banu Isra'ila wa iz atayna musal kitaba kuma ku tuna lokacin da muka bawa annabi Musa littafi wal furqana la'allakum tahtadun da fatan ku samu shari'a wannan ita ce ni'ima da biyar da ni'ima ta biyar da Allah yake tunatar da banu Isra'ila akai mun wa annabi Musa littafi da fatan wannan littafi ya zama dalilin shari'a gare ku domin duk wata al'umma da ba ta da littafi wannan al'umma tana cikin haɗari kun ga ashe littafin attaura da Allah ya bani bani Isra'il wata nuna ce don haka yake tunatar da su a kanta sai dai kuma wannan aya ta gaya mana abubuwa guda biyu mun ba wa annabi Musa alaihi salam littafi wal furqan da kuma al furqan al furqan mai rarrabewa shin abubuwa guda biyu kenan Allah ya bani annabi Musa littafin attaura kuma ya bashi wani littafi alfurqan malamai sun kawo fassara kashi goma sha biyu akan wannan duba tafsirin baharin muhim mafi inganci cikin fassarorin da aka yi akan wannan kalma ta alfurqan ita ce fassarar mujahid almajirin abdullahi bin abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tafsirin ibn jarir a mujallar na farko shafi na 675 abin da ake nufi da alfurqan bayyana siffa ne na alkitab Allah ya ce ya ba annabi Musa littafi yace kuma da alfurqan wato wannan wawun din yana mata kuma yana siffanta littafin da aka ba mu annabi Musa ne mun ba wa annabi Musa littafi kuma littafin nan littafi ne alfurqan mai rarrabe hukunci ga banin Isra'il baya da cewa littafi ne mai shiryarwa sannan kuma littafi ne wanda yake rarraba hukunci daki-daki ga banin Isra'il yana da kyau ku sani duka littafan da Allah ya magana a kansu a cikin Qur'ani littattafai guda biyu ne kadai Allah ya siffanta su da kalmar al-furqan littattafai guda biyu cikin littattafan da Allah ya ba mu annabawan Allah cewa littafin attaura al-furqan ce wato littafi ne wanda yake rarrabe hukunci ga al'umma haka ne ya haɗa mana kuma a suratul anbiya aya ta arba'in da ɗaya ya ce wa laqad atayna musa wa haruna wa laqad atayna musa wa al wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin a suratul anbiya aya ta arba'in da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al kuma lallai hakika mun ba annabi Musa da annabi Harun al-Furqan kun ga anan ba a ce ma alkitaba. waccan aya ta suratul baqara Allah ya ce wa id atayna Musa al-kitaba وتنا من بارة النبي موسى للتافي دكما الفرقان الشيء الفرقان صفة لنا الكتاب لمعنى من باش للتافي التوراة وما للتافي من التوراة الفرقان نورار به كنشي لدى بنو إسرائيل فلما آيات سورة الأنبياء كما الله يجي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان lallai hakika mun bani annabi Musa da Haruna al-Furqan mai rarrabewa wato littafin at littafi ne mai rarraba hukunci ga banu Isra'il wa biya'an kuma haske ne wa dhikran lil muttaqin kuma tunatarwa ne ga masu kiyaye dokokin Allah Allah yana siffanta mana littafin at-Taurat baya ga at babu wani littafi da Allah ya siffanta shi da kalmar alfurqan sai kuma littafin da aka ba ma annabi Muhammad littafin Qur'ani تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده albarka ta tabbata ga Allah wanda ya sassaukar da littafi al-furqan ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga Allah ya siffanta Qur'ani da ya bani annabinsa da cewa littafi ne al-furqan littafi ne mai rarrabewa ليكون للعالمين nazira domin annabi ya kasance mai gargaɗi ga dukkan talikai wannan aya tana cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa annabi Muhammad annabi ne da Allah ya turo shi ga duniya baki ɗayanta ba ga larabawa kaɗai ba liyakuna lil alamin nazira kun ga Allah ya siffanta at-taura da al-furqan kuma ya siffanta qur'ani a suratul furqan da cewa shi ma qur'ani littafi ne al-furqan mai rarrabe hukunci ga al'ummar musulmai سورة آل عمران فرق سورة لما الله يا ستة القرآن إلى الفرقان يتي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام أفرق سورة آل عمران الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق يا في السوكر مكة دوانا اللتافي واتو بالحق دونين جسكيا musaddiqan lima bayna yadayhi shi littafin qur'ani mai gaskanta littattafai ne da suka gabace shi wa anzala tawrata wal injil kuma Allah ya saukar da littafin at-taura da kuma littafin al-injil da annabi Isa alaihi salam littafin at-taura da annabi Musa littafin al-injil da annabi Isa min qablu hudan linnas sai Allah ya ce wa anzala al-furqan kuma ya saukar da al-furqan a fassara Imam Qatada yace Qur'ani kenan Allah yake nufi innal ladina kafaru bi ayati Allah lahum azabun shadidun wallahu adibun intiqam lalle waɗanda suke kafirce mu ayoyin da Allah ya saukar suna da wata azaba mai tsanani kuma Allah mabuwayi ne Allah mai ukuba ne da wanda ya taka dokar sa Allah shi kare mu a suratul baqara da Allah yake magana akan wata azumi yace shahru ramadan alladhi unzila fihi القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان ذات الله يتي وتر رمضان التأكيد subhanallah kafin Allah ya karɓi tubansu ga sharaɗi sharaɗin shine sai sun kashe rayukansu da haka wannan hukunci yana da tsanani ga banu Isra'il yaya siffan kisan rayukansu ya kasance yadda Allah maɗaukaki ya ba mu labari cikin Ƙur'ani ya tabbata Allah ya ce annabi Musa ya ce in kuna son karɓi ku to ku kashe rayukanku to babu shakka fa sun yi haka ɗin don ba su isa su ki hukuncin ba da kuwa sun ki kisan rayukansu ɗin da ayar qur'ani ta gaya mana sun yi tawaye kamar yadda Allah ya mana bayanin wasu gurare da suka yi ma Allah tawaye tunda Allah bai yi bayani ba kaga ya tabbata kenan babu shakka sun ɗauki wannan umarni na annabi Musa alaihi asabatu zulmatun shadida sai Allah ya saukar da wani duhu mai tsanani saboda kada a sami tausayi ga waɗanda za su yi wannan hukunci na kisa waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba su ne suka riƙe wuƙaƙe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi suna zazzaune sun haɗa gwiwoyinsu wuri guda Allah ya saukar da duhu mai tsanani فجعل يقتل بعضهم بعضا عبد الله بن عباس الله يقارى مثل يرداوي كي سي ساشي ما كيسا شك ساشي suka dinga kashe waɗancan da suka bauta ma ɗan maraki can jimawa zulmatu anhum sai duhun ya yaye musu wato sai Allah ya ɗauke wannan duhu da ya sabi'ina alf kafin Allah ya ɗauke wannan duhu sun kashe mutum dubu saba'in sai abdullahi bin abbas ya ce kullum man qutila minhum kanat lahu tauba to duk wanda aka kashe ya rasa ransa to wannan mutumin mutuwarsa wato ta zama tuba kenan Allah ya yafe masa wa kullum man baqiya wanda kuma aka yi masa rauni amma bai mutu ba kanat lahu tauba shi ma dai wato dai Allah ya karbi tubansa kenan wannan ita ce siffar kisa ta farko wadda aka jingina hadisin da Abdullahi bin Abbas Allah shi kara masa yarda da Sheikhul Islam in ka duba majmu'u fatawa yace idan ka samu tafsiri an jingina shi da Abdullahi bin Abbas ko kuma wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi matuƙar isnadin hadisi ya inganta to ka ɗauki wannan hadisi domin sahabban manzon Allah baki ɗayansu masu adalci ne ba sa ƙarya bai yiwuwa su faɗi magana da ka ko da ba su ce wannan maganar sun ji ta ne daga manzon Allah ba ka ɗauke ta siffar kisa ta biyu <clears throat> ta zo cikin littafin ibn abi hatim mujallar na farko shafi na ɗari da goma sha ɗaya ita kuma wannan siffa an jingina ta da sayyiduna ali Allah madaukaki ya kara masa yarda shi ma sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne yayi bayani game da siffar kisa yadda ta kasance tsakanin da Isra'il sayyiduna ali ya ce qalu li Musa lokacin da annabi Musa ya haɗa musu wannan magana domin Allah ya ba mu labarin abinda da annabi Musa ya gaya musu wa idh qala musa qaumihi ya qaumi lokacin da annabi musa ya tara jama'a sai cewa ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle kun cuci rayukanku bittikhadikum al ijila tunda kuka rike ɗan maraki kuka bauta masa fatubu ila bari'ikum don haka ku tuba ga mahalicinku faqtulu anfusakum ku kashe rayukanku zalikum khairun lakum wannan shi ya ku inda bari'ikum wajen mahalicinku ku lokacin da annabi Musa ya gaya musu wannan magana sayyidina Ali ya ce sai suka ce masa ma taubatuna yaya siffar tubar ta mu za ta kasance qala sai annabi Musa ya ce musu ya qatulu ba'dukum ba'da sashin ku ne za su kashe sashi sashi su kashe sashi wato an tara waɗanda suka bauta ma dan maraki a wuri guda fa aka sakatin dukkan su kowa ya dauki wukake kowa ya bari wuka ya a فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتله kowa ya ɗauki wuka duk inda mutum ya waiga kawai wanda duk ya gani ya daba mata. wannan ya kashe ɗan uwansa wannan ya kashe ubansa wannan ya kashe ɗansa mutum bai damuwa waye ya kashe domin hukunci ne na Allah sai da Ali ya ce hatta qutila minhum sab'una sai da aka kashe mutum dubu saba'in fa auha Allahu ila Musa lokacin da aka tabbatar mutum dubu saba'in sun mutu sai Allah ya wahayi da Annabi Musa ya ce murhum ka umarce su falyarfa'u aydihim su daga hannayensu yanzu kan wa qad ghufira liman qutila wa tiba ala man baqiya an gafarta mu wanda ya rasa ransa sannan kuma an yafe ma wanda ya saura wannan ita ce siffa ta biyu a bayanin sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda siffa ta uku an jingina wannan bayani ga al-imam qatada magana tana cikin littafin abdu ibn humay yace yadda abin ya kasance umira alqawm bi shadidin na Bala. wannan al'umma ta bani isra'ila an umarce su da wani bala'i mai tsanani bala'i ne mai tsananin gaske wato lokacin da Allah ya ce siffar abin da za su aikata kafin Allah ya fi musu wato ita ce su kashe rayukansu da Allah ya wannan hukunci to sai ya saka ma zukatansu tunanin kisan uwa kaga wannan wani bala'i ne da Allah ya saukar musu na musamman faƙamu sai kowa ya miƙi ya bishifar suna ta sukan juna da wuƙaƙe wa ya katulu ba'duhum ba'da sashi na kashe sashi hatta balaga Allah nikmatahu fihim wa uqubatahu sai da Allah ya isa daidai uqubar da ya nuhu zai musu faman ma balaga zalika lokacin da aka kai adadin da Allah yake so su mutu saqatat shifar min aydihim shikenan kawai sai wukake na faduwa daga hannayensu wa amsaka anhum alqatla wa umsika anhum alqatl aka amshe wato aka tsare kisan daga tsakanin juna kun ga ashe ba da son su ne ma suke kisan ba a wannan siffa da al-imam qatada ya bada labarinsa siffa ta hudu wadda an danganta ta da al'imamu zuhuri yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan siffa bayani ta yana cikin littafin eh, az zuhudu na imamu Ahmad bin Hanbal yake lamma umirat banu Isra'ila bi qatl anfusiha al-Imam ya yace lokacin da aka umarci bani Isra'ila su kace su kashe rayukansu da Allah ya saukar da wannan hukunci cewa su kashe rayukansu barazu sai suka fita bayan gari wa ma'ahu Musa tare da Annabi Musa farago bi suyufi suka dinga saran juna da takubba wa taqanu bil khanajir wa Musa rafi'un yadayhi Annabi Musa ya daga hannayensa yana ta addu'a suna sukan juna suna saran juna hatta idza afnau babahum sai da aka gama da sashi aka hallaka sashi guda qalu sai suka zo wajen annabi Musa suka ce ya nabi Allah ud'u ka roƙar mana Allah ya dauke mana wannan hukunci hukunci tsanani mutane da yawa sun mutu suka dauda roƙon annabi Musa ya addu'a annabi Musa bai kula su ba wa zo bi abu abudaihi suka kama damatsunsa falam yazal amruhum ala zalika al'amari da yana ta tabbata haka ne suna ta kisan kawo juna hatta idza qabila Allahu tawbatahum sai da Allah ya anshi tuban su qabada aydihim ba'd an ba'd sashe su suka kame hannaye daga sashi fa alqaw silah sai suka jihar da makamai wa hazina Musa wa bani Isra'il lillazi kana min al annabi Musa da bani Isra'ila suka yi bakin ciki saboda tsananin mutuwan da aka yi wannan rana wato shi kansa annabi Musa ya yi bakin ciki ya shiga damuwa game da adadin mutane da suka mutu a wannan rana fa'alfa Allah ila Musa sai Allah ya wahayi ga annabi Musa yace masa ma ya hazunuka me yasa ka bakin ciki amma man qutila minkum fa hayyun indi yurzaku me zai sa ka damu wanda duk aka kashe a cikin ku yanzu haka yana da rai a wajena kuma ana ba shi abinci bi ma'ana yana cikin gidan aljanna Allah ya karbi tubansa wa amma man baqiya faqad qabiltu tawbatahu wanda ko ya tabbata da rai ba kashe shi ba ya samu rauni to na amshi tubansa fa surra bi zalika Musa wa banu Isra'il da jin haka sai Annabi Musa hankalinsa ya kwanta ya farin ciki da sauran bani isra'ila suka yi ta murna tunda ba mutuwar banza aka yi ba wanda ya mutu ya yi mutuwar shahada wanda kuma bai mutu ba Allah ya karɓi tubansa kana neman ƙarin bayani ka duba tafsirin ibnu kasir a juz'i na farko shafi na 93 fassarar wannan aya ko abdurrul mansur tafsirin al-imam suyuti a mujallar na farko shafi na 369 kamar fathul kabir na imam shaukani a mujallar na farko shafi na ɗari da talatin da shida abin da za a lura da shi game da wannan bayani shine babu wani hadisi guda ɗaya da aka jingina shi da annabi muhammad sallallahu alaihi game da siffar kisa da ta auku tsakanin bani isra'ila wato waɗanda suka bauta ma wannan ɗan maraki babu wani hadisi da annabi da kansa ya bayani ga yanda abin ya kasance amma fa an samu hadisai daga Abdullahi bin Abbas Sayyiduna Ali waɗannan kuwa duk sahabban Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam wanda adadin da aka faɗa a cikin wannan labari waɗannan bayanai na Abdullahi bin Abbas da Sayyiduna Ali an ce an kashe mutane dubu saba'in to adadin sai ya yi ma wasu malaman tarihi yawa suke ganin anya a ce mutanen da suka mutu wannan rana sun kai dubu saba'in cikin waɗanda suka yi shakkan adadin nan akwai ibn khaldun ka duba tarihinsa don haka ya martani a kai akasarin malaman tarihi da suke sukan adadin banu isra'ila ɗin nan cewa mutum dubu saba'in ne aka kashe a wannan lokaci waɗanda suka bauta na ɗan maraki suna kafa hujja da abubuwa kamar guda uku na farko Allah ya ba mu labari kafin annabi Musa ya bar ƙasar Masar an daɗe fir'auna yana kashe ‘ya'ya maza na banu isra'ila domin haka lokacin da ma Allah ya tseratar da banu isra'il maza ba su da yawa tunda an jima fir'auna yana sawa ana kashe yara maza in an haifi ɗa namiji ya sa a kashe shi sannan kuma idan aka ce an kashe mutum dubu saba'in to nawa ne suka saura cikin bani isra'ila ita ce hujjar malaman da suke sukan wannan adadi sannan na uku suna kafa hujja da magana da take cikin littafin attaura wato labarin ya zo cikin littafin attaura yadda kuka ji Allah ya bayyana mana a nan da kuma yadda sayyiduna ali da abdullahi bin abbas suka yi bayani ka duba exodus sura ta talatin da biyu aya ta ashirin da takwas babu kafin bible yana da sassa biyu akwai tsohon alkawari da sabon alkawari suna cewa tsohon alkawari shine a taura sabon alkawari shine injil wato na annabi isa a wannan ayan aka ce and there fell of that day about 3,000 men a wannan rana wajen mutum dubu uku ne suka mutu a bible kenan ta suka bata don haka babu mamaki sun yi ƙari ko rage cikin abubuwan da ke wannan labarin kana samu masu na ɗauko kisoshi da dama daga can domin in ka duba tsohon alkawari ɗin exodus chapta na talatin da biyu bi ma'ana sura ta talatin da biyu aya ta ashirin suka ce lokacin da annabi musa ya sa ka ƙona wannan ɗan maraƙi domin kissar ta zo cikin bible nan ma da aka kona dan maraƙin aka barbada tokan a cikin kogi sai annabi Musa ya umarci dukkan banu Isra'il su sha ruwan wannan kogin da suka sha ruwan wannan kogi duk mutumin da ya bauta na dan maraƙi sai a gane alamarsa wato za a gane ta alamar bakinsa bi ma'ana halittarsa za ta canza za a gani alama a bakinsa cewa wannan mutumin ya bauta ma dan maraƙi wanda kuma bai bauta ma dan maraƙi ba za a ga wata alama ba wannan maganar asalinta tana cikin asalinta yana cikin bible exodus sura ta 32 aya ta 20 sai malaman nan suka ɗauko wannan magana suka yi ƙoƙari suka alakanta ta da abdullahi dan abbas da kuma sayyiduna ali wanda kuma ƙarya ne ka duba albidaya wa haya na ibnu kasir mujallar na farko shafi na uku da da arba'in biyar. me yasa suka ɗauko wancan magana gashi ba ta da asali a hadisan annabi babu wani hadisi da aka same shi mai isnadi wanda ya danganta maganar da abdullahi dan abbas ko sayyiduna ali sun ɗauko ta ne daga cikin littafin attaura cewa bayan annabi Musa ya ƙona wannan ɗan maraƙi ya barbaɗa tokan a cikin kogi sai ya umarci banu Isra'ila suka sha ruwan kogin. Ta nan ne aka gane bambancin wanda ya bauta ma ɗan maraƙi da wanda bai bauta masa ba. Suka ce ai akwai ayar Ƙur'ani ma wadda ta tabbatar da wannan. سورة البقرة الله يتشي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين kuka ce wannan wata hujja ce da ta zo cikin ƙur'ani hujja ce da ta zo a cikin ƙur'ani cewa waccan magana duk da shike babu hadisi a kanta tana cikin littafin attaura cewa annabi musa ya umarci banu isra'ila sun sha ruwan wannan kogi ai ga abin da allah ya faɗa a ƙur'ani a suratul baqara aya ta tis'in uku Allah ya ce wa iz akhadna misakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina sai Allah ya ce mana wa ushribu fi qulubihim bi kufrihim wa ushribu fi an shayar da su an shayar da su ɗan maraƙin nan a cikin zukatansu dalilin kafircinsu kun ga wannan ya tabbatar kenan annabi Musa ya umarce su su sha ruwan kogin da aka barbada tokan ɗan maraki tun daga ayar qur'ani ma ta tabbata shekul islam ibnu taymiya yace ƙarya ne Allah ya ji kansa ka duwa majmu'u fatawa mujallad da goma sha bakwai shafi na sittin da tara me Allah yake nufi da wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim shekul islam ya ce abinda Allah yake nufi wa ushribu fi ijla bi kufrihim wato Allah ya shayar da soyayyar wannan ɗan maraƙi a cikin zukatansu bi kufrihim bi ma'ana domin kafirci da suka yi abinda ake nufi Allah ya saka ƙaunar ɗan maraƙin nan a cikin zukatansu a dalilin kafircinsu don haka babu hujja kai tsaye daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa an umarci bani Isra'ila sun sha ruwan wannan kogi da aka barbada tokan dan maraki a ciki. To magana da take gaskiya ita ce, Allah dai ya ba mu labarin cewa ya umarci bani Isra'il su kashe rayukansu wannan shi zai zama dalilin da zai amshi tubansu kuma sun aikata. wannan adadi cewa mutanen da suka mutu sun kai dubu saba'in magana ta fito daga bakin abdullahi bin abbas kuma ta fito daga bakin sayyidina ali magana tana iya tabbata ka duba as-sahiha hadisi da dubu da sittin da ɗaya hadisin suhaibu suhaibun rumi Allah shi kara masa yarda yana cikin sahabban annabi muhammad suhaibu ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sallaha masa manzon Allah ya kasance in yana sallah sai ya ringa kunkuni in kana kusa da shi za ka rika jin yana kunkuni kamar yana wata magana a ciki ka san wasu in suna sallah shiru suke yi in aka ce a sirranta sai su ɓoye da haka ba su ma baya motsi wanda sahabbai sun tabbatar mana suna gane karatun annabi idan yana ɓoye ƙira'a a sallar da ake ɓoye karatu suna ganewa annabi na karatu ta motsin gemunsa kaga ya tabbatar muku kenan annabi yana motsa leɓensa yana motsa bakinsa idan yana karatu a ɓoye kuma ko addu'a ce yake yi a sujjada ko kuma kafin ya yi sallama suna ganewa ta motsin gemunsa kuma sukan ji sauti yana fitowa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabu ya ce manzon Allah in yana sallah to yakan yi kunkuni duk wanda ke kusa da ji yakan ji wani sauti na fita daga bakinsa wata rana annabi ya yi sallah ya gama sallar sai sahabbai suka ce masa ya rasulallah mun ji kana wani kunkuni kana wata magana a cikin ranka sai annabi ya ce a faɗintum lidalika ashe har kun ankara kun ji alamar ina motsa leɗe na ko sai annabi ya ce ne zakartu nabiyan min al-anbiya na tuna wani annabi ne cikin annabawan Allah uqutu junudan min qaumihi wannan annabin an bashi sojoji da yana da sojoji masu ɗimbin yawa wato cikin annabawa da suka gabata faƙala sai wannan annabin ya cika baki ya yi alfahari da yawan sojojinsa annabin sai ya ce man yukafi ha'ula'i wa ya isa ya kara da sojoji na dinnan wato saboda yawansu da kuma ƙarfin abin nan ƙarfin abin nan ɗinsu ƙarfin su wannan annabi yake alfahari ya ce wa ya isa ya kara da sojoji na annabi yace ce man yuqatilu haula in ji suhaibu ya ce ya manta ainihin lafazin da annabi ya faɗa inna ya ce wa zai iya karawa da sojoji na ko ya ce wa zai iya yaƙi da sojoji na au kalimatan shibhuha ko ko wata kalma dai da ta kama da wannan wato dai annabin ya yi alfahari da yawan sojojinsa fa auha Allahu ilaihi sai Allah ya ma wannan annabin wahayi in ji annabi Muhammad ya ce masa to kayi alfahari ko don haka sai na yi maka hukunci ihtar li qaumika ihda salasin akwai abubuwa guda uku ka zaɓi ɗaya ga mutanenka tun da kayan alfahari suna da ƙarfi kana ganin ba wanda zai iya karawa da su ba wanda zai iya yaƙansu to dole sai an yi musu hukunci eh, ka zaɓa musu ɗayan uku in ji Allah an usallita alaihim aduwahum ko dai in ɗora makiyinsu a kansu in yi dalilin wato yaƙi tsakaninsu da wani maƙiyansu kuma makiyin nasu ya ci galaba a kansu wannan ya zama kafara na alfaharin da kai awil ju'u koko in ɗora musu yunwa sojojin naka sai yunwan nan ta ci galaba a kansu tun da alfahari bayan da ya isa wato ya kara da sojojinka to ko dai in dora wani makiyinsu a kansu ya ci galaba a kansu ko in dora musu yunwa awul mautu ko ko in dora musu mutuwa ta kashe su dairan gaske ka zaɓi ɗaya ku duba haɗari na cika baki da alfahari annabi ne ya cika bakin nan Allah ya ce to bai gafarta masa sai an yi ɗaya uku ɗin nan ko dai ya ɗora maƙiyinsu a kansu makiyi ya ci galaba a kansu ko ko ya dora musu yunwa ko ko ya saukan musu da mutuwa annobar mutuwa don haka alfahari yana da hadari Allah shi kare mu annabi Muhammad ya ce fasta share kaumahu shi wannan annabin da ya ji wannan magana ya san ko Allah bai fashi tun da Allah ya faɗa to fa dole sai ɗayan ukun nan ya faru sai ya tara mutanensa ce musu to fa na jawo muku wani wata rigima na yi alfahari ba sojojin da za su iya cin galaba a kanku wannan magana da na yi to fa Allah ya ce tilas mu zaɓi ɗayan uku ko dai a ɗora mana mu ya ci galaba a kanmu ko a ɗora yunwa a kanmu ko a turo mana annoba ta mutuwa faƙalu sai sojojin nasa suka ce masa na kilo zalika ilaika mu wakilta ka kai ka je sai mana tunani ka zaɓa mana ɗaya cikin ukun nan anta nabiyullahi da Allah ka mu hange wato kuma ka fi mu kusantar shari'a yace haka ne suka ce eh fa kana yusalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace sai wannan annabi ya miƙe ya kama sallah sai annabi ya ce wa kanu idza fazi'u annabawan Allah sun kasance idan hankalinsu ya tashi fazi'u ila salati sai su razana zuwa ga sallah idan hankalinsu ya tashi to sallah suke kama yi wanda wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma faƙala da ya sallah sai ya ce ya rab ya ubangiji amma ju'u amma fa ita yunwa kai kada a ɗora mana ita mutuwa ta yunwa mummunar mutuwa ce awil adu ko ko makiya a ɗora mana su ci galaba a kanmu fala ba mu yadda ba walakin mai mota mu zaɓi mutuwa ka turo mana annobar mutuwa ta kashe mu wannan ya fi sauki akan a ce an ɗora mana yunwa ko ko makiya mu ci galaba a kanmu ci zai same mu ya ubangiji domin babu wani lokaci da dan adam yake samun damar ganawa da Allah banda cikin sallah shi yasa in damuwa ta same ka maza ka kama sallah a sallan nan kake da damar yin addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala sallar kana yin ta ne domin ka sami damar ganawa da Allah maɗaukaki ka gabatar da ka gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa sallata alaihim al-maut thalathata ayyamin sai Allah ya dora musu mutuwa mutuwan nan ta kwana uku suka dinga mutuwa fa mata minhum sab'una alfan mutum dubu saba'in suka mutu daga cikinsu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa da annabi ya kawo nan sai ya ce musu fahamsi allazi tarawna kunkuni da kuke gani ina yi lokacin ina sallah ina dan magana haka nan a boye inni aqulu addu'a nake yi da na tuna labarin wancan annabin Allah sai hankali na ya tashi kada ni ma fa in yi alfahari da yawan ku kusa habbai irin wannan masifa ta sauko mana shine nake addu'a ina cewa Allahumma bika uqatilu wa bika usawilu wala haula la quwwata illa bika to wannan addu'an da nake yi ita ce dalilin da yasa kuka ga bakina na motsi har na sauti na fita addu'a nake ina cewa Allahumma bika uqatil ya Allah da ƙarfinka nake yaki ba da yawan sojoji ba wa bika usawilu kuma da ƙarfinka nake garkuwa ba da ƙarfin makami ba wala haula wala quwwata illa bika babu ƙarfi da ke amfanarwa babu wata dabara da take amfanin bawa face kawai dabara da kuma ƙarfi na Allah madaukaki wata riwaya suhaibu ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku shafataihi wannan tana cikin sahih muslim riwayar tana cikin sahih muslim suhaibu ya ce manzon Allah ya kasance yuharriku shafataihi ba'da salatil fajiri bayan ya gama sallar asubahi manzon Allah yana motsa leɓɓansa bishai'in yana faɗan wata magana wadda ban jinta amma dai ina jin sauti na fita daga bakinsa kuma ina ganin bakinsa na motsi fa qultu sai nace masa ya rasulullah ma hadha alladhi taqul wa me kake faɗa ne qala sai yace abinda nake faɗa bayan na gama sallar asubahi ina cewa bika uhawilu wa bika uqatilu bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatil da ƙarfinka ya Allah nake garkuwa da ya nake yaƙi da ƙarfinka ya Allah nake dabara riwayar tana cikin sahih muslim wanda wannan yana cikin zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a bayan sallar asubahi to wannan kissa tana nuna mana cewa idan dai har zai yiwu Allah ya hallaka sojojin wani annabinsa a dalilin laifi guda laifin kuwa shine annabin ya yi alfahari kullum da yawansu sai Allah ya saukar da ukuba a kansu aka kashe mutum dubu saba'in to ya za a ce kuwa banu isra'ila da aka kashe a wannan lokaci ba su kai dubu saba'in ba waɗanda a dalilin bautan ɗan maraƙi Allah ya saukar da wannan hukunci a kansu alfahari da bautan ɗan maraƙi zunubai ne waɗanda ba girman su ɗaya ba waɗancan sun bauta ma ɗan maraƙi ne Allah ya saukar da hukuncin su kashe rayukansu aka ce an samu mutum dubu saba'in da aka kashe wannan ku alfahari ne wani annabi ya yi Allah ya saukar da hukuncin sai an kashe a iya eh, sai wato ko su zaɓi ɗayan uku ko dai ya ɗora makiyinsu a kansu ko ya saukar musu da yunwa ko bala'i na mutuwa suka zaɓi mutuwa Allah maɗaukaki ya kashe sojoji dubu saba'in a dalilin alfaharin annabin nan kuro don ya gwada masa cewa alfahari da girma da ƙarfin yaƙi wato ƙarfi na makami ko yawan sojoji wato yana ɗaya daga cikin kuskure da wani zai yi domin haka Allah maɗaukake saukar da wannan hukunci a kansu hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na dubu da saba'in da sittin da ɗaya hadisin rumi Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta mu ci gaba da karatu Allah ya ce wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائكة وأنتم تنظرون الله تبارك وتعالى يقول إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك كما كتنا tuna بني إسرائيل وأن إتتي آية ita ce aya ta 55 suratul Baqara lokacin da kuka cewa annabi Musa wa iz kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu taba imani gare ka ba gare ka ya kamata ku lura ba su ce lan nu'mina bika ba suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba imani gare ka ba wato sun yi imani da shi babu shakka annabin Allah ne amma ba za su yi imani da wani abu da ya kawo musu ba wancan abin da zai kawo musu ba za su yi imani da shi ba wanda zai tabbatar da cewa umarni da yake ba su daga wajen Allah ne suka ce hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah kiri-kiri ku tuna lokacin da kuka gaya masa kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani gare ka ba hatta nar Allah jaharatan sai mun ga Allah a bayyane lokacin da kuka faɗi wannan magana fa akhadhatkum sa'iqatu sai tsawa ta kama ku sai tsawa ta kama ku wa antum gani mutane na ta mutuwa kuna gani thumma ba'asnakum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون lokacin da kuka faɗi wannan magana cewa ya kai Musa ba za mu yi imani gare ka ba sai mun ga Allah a bayyane wannan magana da kuka yi sai Allah ya saukar da tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna kuna gani thumma da min ba'di mautikum sannan bayan mutuwar ku muka da ku la'allakum tashkurun da fatan ku godiya wannan ita ce ni'ima ta shida da Allah madaukaki yake tunatar da banu Isra'ila kanta. sun ce lallai ne suna son su ga Allah ƙiri-ƙiri a bayyane Allah maɗaukaki ya saukar da tsawa suka mutu sannan kuma ya tada su da rai bayan sun mutu ɗin da haka akwai wani malami da ake kiransa ibn abid duniya cikin malaman sunna na gabata Allah ya ji kansa ya rubuta littafi kacokan sunan littafin man asha ba'dal mauti littafi ne wanda ya kunshi labaran waɗanda suka mutu kuma suka tashi da rai a wannan duniya akwai waɗanda Allah ya kashe su kuma daga baya ya tada su kuma suka rayu kafin nan daga baya Allah ya amshi rayukansu a ƙarshe a wannan littafin ya kawo kissar banu Isra'il yanda Allah ya faɗa ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum bayan mutuwarku sai muka tada ku da rai la'allakum tashkurun da fatan ku gode ma wannan ni'ima wa ya taɓa mutuwa ya tashi gashi Allah maɗaukaki ya yi muku wannan ni'ima da fatan ku gode masa ya kashe ku ya sake ta da ku da rai abin da ya faru shine sun nemi ganin Allah sun ce suna son su ga Allah a bayyane shine Allah maɗaukaki ya hallaka su ta yi muka yi tunani to me su baya ga cewa mun karanta a Qur'ani annabi Musa ma da ya tafi ganawa da Allah akan dutsen tsoro ya ce masa ya Allah arini anzur ilayka ina son in ganka ka nuna min ka nuna min kai ina son ganin ka to dan banu isra'ila su ma sun ce a nuna mana Allah mu ganshi ina laifin su akwai bambanci annabi Musa ya roƙi ganin Allah roƙo na tawali'u da kuma girmamawa su kuwa kalmar da suka faɗa kalma ce ta ta'annuti da izgili ga annabin Allah da kuma addinin da ya kawo musu suka ce lan nu'mina laka duk abin da zaka kawo mana a matsayin cewa sako ne daga Allah ba za mu amshe shi ba ba za mu yarda wannan abin daga Allah bane hatta nar Allah jihar sai mun ga Allah kirike kaga sun zame kamar suna alfahari ko suna ji da kai suna wato ta'annuci ga annabi Musa alaihi salam don haka akwai bambanci tsakanin tambayar ganin Allah da suka yi da kuma wanda annabi Musa ya yi a suratul a'raf Allah ya ba labarin yadda abin da ya auku yace waqtara Musa 70 rajulan Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله تبارك وتعالى من بيان سورة الأعراف اتي النبي موسى ya zaɓi mutum saba'in daga cikin al'ummarsa iftara ya zaɓi don ƙaunuhu saba'in rajulan mutane saba'in daga cikin jama'ansa limiƙatina wato don wa'adin ganawa da mu sun riga sun saba na Allah ga hukunci an saukar musu to don haka annabi Musa ya ce ya kamata a samu wasu manyan mutane daga cikin banu isra'ila a zazzaɓo manyan mutane masu hankali da za a tafi zai tafi da su kan dutsen tsoro su nemi gafaran allah bisa ga wannan laifi da suka yi wato mabautan ɗan maraƙi falamma aka rajfatu lokacin da suka tafi kan dutsen tsoro suka gani Allah ta baraka wa ta'ala yana magana da annabi Musa su ba sa ji Ƙalu sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu amsa maka duk abin da za ka gaya mana ba sai mu mun ga Allah yadda ka gani sai mun gan shi a fili nan take sai girgiza ya kama su bi ma'ana tsawa ta kama su suka mutu qala sai yace rabbi ya ubangiji law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya da kayi nufi ka hallaka su da ni kaina da ka hallaka mu duka kafin ma mu zo kan dutsen tsoro da haka ba wai ina tuhumar hukunci da kai bane afa tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u na yanzu ya Allah za ka hallaka mu saboda abin da wawaye daga cikinmu suka aikata in hiya illa fitnatuk wannan ba ta zama komai ba face fitina wato fitina jarabawa ce gare ka to dullu biha man tasha wa tahdi man tasha kana batar da wanda kai nufi da hukuncin ka kuma kana shiryar da wanda kai nufi da hukuncin ka anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin kai ne majibincin mu ya Allah sai ka gafarta mana kai mana jin kai kuma kai ne mafificin masu gafartawa واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أبابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Musa annabi Musa yana addu'a bayan an kashe waɗannan mutane saba'in waɗannan mutane da suka ce suna son su ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi rayukansu annabi Musa ke addu'a yake waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana kyakkyawan rabo a wannan rayuwa ta mu ta duniya wa fil akhirati da kuma ta lahira inna hudna ilayka lallahu mun shirye zuwa gare ka qala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha'u ita azabata ina samun wanda nayi nufi ne wato daga cikin bayina wa rahmati wasi'at kulli shay'in amma rahmata ta yalwaci dukkan komai فسأكتبها للذين يتقون zan rubuta rahamata ga waɗanda suke kiyaye dokoki wa yu'tuna ta kuma waɗanda suke bada zakka wallazina hum na ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu darasi anan nan shine mutanen banu isra'ila mutane ne fanɗararru waɗanda ba sa tabbata kan shiriyar da annabi Musa yake karantar da su suna ta'annuti gare shi sannan kuma ba sa girmama shi yanzu ka duba cewa suka yi wa qultum ya Musa ba su ma kiransa ya nabiyallah ko ya rasulallah su ce ya Musa wannan yana ɗaya daga cikin su'ul adab rashin ladabi ga annabin Allah ka ji yadda Allah ya faɗa mana irin maganar da suka yi masa wa qultum ya Musa lan nu'mina laka suka ce ya kai Musa kun ga babu ladabi a cikin magana wanda Allah madaukaki ya kwaɓe mu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a suratul nur yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum du'a ar دعاء bainakum ka du'a بعضكم ba'da قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مو الله تبارك وتعالى يا من قرقدي مو مبيا محمد صلى الله عليه وسلم يا قديم اتي من لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku riƙa kiran annabi tsakaninku kamar yadda sashin ku ke kiran sashi kada ku yi haka kaga yadda suka ce ya Musa Allah ya ce to ku kar ku yi haka ku kada ku rika kiran sunansa haka nan babu girmamawa yadda kuke kiran juna ka duba al-musamman mujallar mabi shafi na 66 bayanin al-imamu qatada ya ce amara an yuhaba nabiyuhu wa an yubajjala wa yu'azzama wa an yufakhama wa yusharrafa Allah yana umarni ne a girmama annabi Muhammad a daraja shi a mutunta shi shi yasa Allah ya ce kada mu sa kiran sunansa kamar da muke kiran juna a cikin abdala'il na abu an sami maganar abdullahi bin abbas da yake cewa kano ya kolo na su sahabban annabi a farkon al'amari haka suke kiran annabi muhammad kamar yadda banu isra'ila suke kiran annabi musa ya musa ka duba kitabu dala'il na abu nu'aym abdullahi bin abbas ce kano ya kolo na ya muhammad ya abal qasim sahabbai su ma da haka suke cewa farkon al'amari ya muhammad ya baban qasim fa nahahumullahu an zalika abdullahi bin abbas ya ce sai allah ya hana su e, i'zaman linabihi saboda girmama annabinsa faƙalu daga wannan lokaci sahabbai suka bar kiran annabi da sunansa ya muhammad sai dai su ce ya nabiyallah ya rasulallah ka duba kitabul khasa'isun nabi na ibn al wanda ya mutu shekara 621 da suka wuce shafi na 194 ba a kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kawai wanda duk ya kira annabi to ya saba umarnin Allah la taj'alu du'a'ar rasuli rasul bainakum ka du'a ba'dikum baba wanda ya haka ya yi koyi da banu Isra'ila da suke cewa ya Musa in ka duba tafsirin Imam Malik shafi na uku, imamu Malik yana da tafsirin da ake jingina masa yace wannan aya da Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da amarakum an yusharrifuhu Allah yana umurtar sahabbai ne su daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ayan tana mana gargadi game da kiro wani abu cikin addini saba umarnin annabin Allah saba umarnin annabin Allah yana jawo fitina kamar yadda. banu isra'ila suka saba ma annabi musa fitina ta auku a kansu allah maɗaukaki ya kashe su ya saukar da tsawa a kansu to haka duk mutumin da ya saba ma annabi muhammad muddin yana da'awar shi yana cikin al'ummar annabi ya saba umarnin manzon allah to shi ma fa akwai fitina da za ta aukan masa ashe kun ga hukuncin ɗaya ne yanda banu isra'ila allah ya hukunta su domin sun saba ma annabin su mu ma fa idan muka saba ma annabin mutu babu shakka fitina za ta same mu shi yasa Allah yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi lalle ne waɗanda suke saba umarnin annabi Muhammad su kiyaye an tusibahum fitnatun fitina za ta same su a nan duniya aw yusibahum azabun alim ko ko azaba mai raɗaɗi ta same su a kiyama Allah shi kare mu wanda Imam Malik a dalilin haka aka ba da labari wani mutum ya zo ya ce masa ya aba abdullah min aina uhrimu ka san imam malik a madina aka haife shi ne ya girma ne ya karatu ne ya mutu allah ya ji kansa kabarinsa yana cikin albakiya wani mutum ya zo ya same shi a garin madina ya ce daga ina ya kamata in yi harami zan tafi haji zan tafi maka sai ya ce masa min zulhulaifa in za ka yi harami ka bari ka tafi zulhulaifa nan ne kati inda annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya kai haramin sa min zulhulaifati min haisu ahrama rasulullah in kana madina za ka tafi makka imma umra ko haji to za ka ɗauki haramin ka ne daga zulhulaifa nan ne katin mutanen madina kuma ko daga Najeriya kake in dai ka fara bin Madina to katin mutanen Madina ya zama katin ka a yanzu ana kiran gurin Abiyaru Ali a yanzu wannan guri ya haɗe da cikin garin Madina Imam Malik ya ce in za ka yi harami to ka tafi can inda manzon Allah ya haramin sa فقال sai mutumin ya ce inni uridu an uhrima min al-masjid ina so in yi harami na daga nan masallacin manzon Allah qala sai imamu malik yace la taf'al kar kai haka qala sai yace inni uridu an uhrima min al masjid min indil qabri ina so haramina daga masallacin annabi yake madina kuma daga wajen kabarin annabi ma daga nan nake so in ɗauki haramina qala la taf'al yace kada kai haka me yasa mutumin yake so ya ɗauki haraminsa daga masallacin annabi saboda darajar masallacin annabi kuma yana so ma ya yi haramin daidai kabarin annabi muhammad wato saboda ibada da zai tafi ya yi ta zama ibada karɓaɓɓiya ta zama ibada mai albarka al'imamu malik ya ce masa karka yi haka ya ce fa inni aksha alaikal fitnata in kaya haka ina tsoron fitina za ta same ka qala sai yace masa wa ayyu fitnatin fi hadha wace fitina ce kuma za ta same ni saboda na yi harami daga masallacin annabi daga kabarin annabi saboda neman aikin da zan tafi in yi ya zama mai albarka inna mahiya a amyalun aziduha ai wasu yan milamilai ne kawai na ƙara wato nisa tazara da ke tsakanin masallacin annabi da zulhuraifa ai tazarar ba da yawa yan milamilai ne kaɗan kuma na yi ne da kyakkyawar manufa qala sai imam malik yace masa wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha rasulullah yace masa wacce fitina ce tafi girma a ce yanzu har ka samu wani tunani kana ganin ga wata falala wadda annabi bai same ta ba yanzu kai ka same ta idan ka ce za ka yi harami daga masallacin annabi kamar kana gwada cewa ka samu wata falala ce wadda manzon Allah shi bai same ta ba domin annabi bai taɓa yin harami daga masallacin ba kai yanzu ka samu tunani na wani abin da za a yi a kyautata ma addini a samu yardan Allah wanda annabi bai samu irin wannan tunanin ba kaga wannan fitina ce mai girma yace inni sameto rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana bashi labarin Anas bin Malik yace masa naji manzon Allah yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ina wato gargadin waɗanda suke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su kiyaye duk mutumin da zai saba umarnin annabi to fitina za ta same shi a duniya in ko ba ta same shi a duniya ba to azaba mai raɗaɗi a kiyama za ta same shi Allah shi kare mu ka duna ahkamul qur'an na ibn al-arabi a mujallar na uku shafi na dubu da ɗari hudu da goma sha biyu da tartibun madarik mujallar na biyu shafi na arba'in da fatawar imamu shatibi a shafi na ɗari da tis'in da takwas da kuma al'i'tisam littafin imamu shatibi din har ma al'imamu shatibi a cikin al'i'tisam ya yi ƙarin bayani ya ce fa'anta tara annahu khashiya alaihi fitna fil ihram ya ce ka lura imamu malik ya ji tsoron wancan mutumin fitina za ta same shi kawai don ya yi harami min maubi'in fadilin la bi qimmatin ashraf minhu bi ma'ana ya yi haraminsa daga wani guri gurin da kuwa babu wani guri da yafi daraja irin a ce masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutumin yana gani wuri ne mai daraja kuma kusa da kabarin annabi zai haraminsa ya tafi aikin haji ko umara amma duk da haka imamu malik ya ce kar ka yi لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة في التعب, في التعب قصدا لرضاه الله قصدا لرضا الله ورسوله yace to kaga ya saba miƙatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki haraminsa ya yi ƙari na wasu ‘yan milamilai shi annabi ya yi haraminsa ne daga zulhulaifa wannan mutumin kuma yace zai daga masallacin annabi me yasa yace zai daga masallacin annabi saboda neman yardan Allah da mangan Allah sai dai kuma ya ƙara ma kansa wahalar banza domin aikin da annabi bai karantar da shi ba aikin banga ne ya yace fa bayyana anna mastashalahu min zalika al-amr al-yasir fi badi al-amr fi badi ar-ra'y يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب sai ya nuna masa cewa wannan al'amarin da yake ganin yana da sauki a tunaninsa abu ne mai sauƙi. shi ya yi harami daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ainihin miƙatin da annabi ya harame sa shi yana ganin abu ne mai sauki sai imamu malik ya nuna masa to fa akan wannan tunanin nasa ana ji ana ji masa tsoron fitina za ta same shi a nan duniya kuma azaba ta same shi a kiyama ya kuma kafa hujja da waccan aya ta suratul nur sai al-imam shatibi yace fa kullu ma kana mislu zalika dakhilun inda malikin fi ma'na aya da haka duk wani abu da ya zama ya saba karantarwar annabi duk abin da mutum zai yi in ya saba karantarwar annabi to a wajen imamu malik wannan mutumin ya aikata abin da ya saka shi a karkashin gargadin da Allah ya mana cikin wancan aya cewa fitina za ta samu mai yin sa kuma azaba mai raɗaɗi a kiyama za ta samu wanda duk ya aikata shi sai ce to fa aina tanzihu fi hadhihi al-umur allati yadhharu bi awwal an-nazar annaha sahla wa yasira yace don haka ya za a yi mutum ya tsarkaka ta aikata irin waɗannan al'amura waɗanda shi mutum yana tunani abubuwa ne masu sauƙi bari ya yi abin da yake ganin yana da kyau alhali kuma wannan abin ya saba makarantarwar annabi ya ce wannan haɗari ne cikin al'umma Allah shi kare mu Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka za mu dakata haka nan sai gobe mu ci gaba daga inda muka tsaya to alhamdulillah mun saurari karatu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya yi ikon aiki da abin da ake ta karanta mana mu wannan wata mai farma muna fata Allah sama cikin bayan sa wanda zai kyauta mu yan uwa da Allah akwai sama kamar guda biyu ko uku na farko dai kamar da an saba ne wancan ko Allah ya azabi su dan zagaya masu bada ko su an bada fi sabilillah don abubuwan suke tasowa abu na biyu da tambayoyi fasata ta yawa <clears throat> kuma gaskiya kafin tuna dan ja muka cewa kawai tsakan tambayoyi sai a wakatu masu tambayoyin gaba daya da yanzu ko na jima kare ba kuma ga wasu da sauransu saboda kan mu takaita gaskiya kwarai saboda tambayoyin suna da waita kwarai da gaske don ko na yau za su kusan kai hamsin to irin waɗannan abubuwa wasu ma ana cewa to kuma ga waɗanda ke hannun a wasu za ka zama ɗin ɗibi kamar guda uku ko hudu ana ɗayi don mun ce mu yi su don Allah za a yi abin zai ci wuri kuma sosai sai dai an kuna maka ba da shawara ne kuma a dakata a tambayoyin a bawa aji kuma shi kenan amma dai abubuwan suna da yawa gaskiya to tambayoyin za mu ansa na jiya kamar guda biyu nan kuma na yau sai mu ansa kamar guda uku tambaya ta farko ce assalamu alaikum da fatan ya sha ruwa lafiya ya ce allah ya sa haka amin ga tambaya ta kamar haka ya ce akwai wani kasar da kai a gusau ka yi bayani akan wani sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam mai suna fudaira bin umai wanda wata karuwa ta hana shi ya yi imani amma daga baya musulunta shin malam yaya karshe abin yake domin kasa ɗin ya ƙare kafin a gama wannan bayani don Allah ka taimake da sauran bayani kaɗan bayanin tarihin fudail tarihinsa ba zai yi wa yi shi a lokaci guda haka nan ba sai dai ko yana nufin tsakanin da waccan karuwa a so rabu ya sake komawa mata ba sai tambaya ta gaba ke cewa ina son malam ya mana bayani ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a wajen sallar farilla ko ta nafila a takarci. annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a sallar farilla ko ta nafila a sa yana yi kuma kafin kafin ya sallama gurare biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'o'i kuma addu'o'in nasa duka dai suna nan rubuce in ka duba littattafai misali ma sifatu salatin nabi malami ya yi kokari ya kawo addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma da'ima mu yi kokari mu haddace addu'o'in da annabi yake yi kafin mu yi tunanin tsara namu wanda tsara namu ma wani wato mahalli ne wanda yake bukatan bayani mai tsawo tunda akwai dokoki kafin ka tsara ma kanka addu'ar da zaka yi a cikin sallah akwai dokoki a kai ka duba majmu'u fatawa na shekul islam ya yi maganganu masu tsanani akan shirya addu'a na to sai tambaya ta gaba wannan ta mata an tunje suka yi kuma yawa sun arka don Allah a yi haƙuri tun da dai tambaya an ce ba laifi a yi tambaya don wato a san abin da ke hukunci wannan ce mace ce ita mace ce wato tana matsayin matan aure wato tana matsayin mata aure a mijinta baya kusantar ta ita kuma idan ta kusance shi sai ce mata yana jin bacci ko kuma ya gaji ko kuma ya ce tana damunsa don kuma tana da goyo ne ce tana da goyo wato tana da yaro a hannunta ko kuma ya ce tana da juna biyu don kuma cikin wannan watan azumi ne idan dare ya yi ta ɗin tare shi sai ce a ah, ƙarfe ɗaya ko biyu ko uku malam don Allah a taimake mu ni dai wannan abu yana damuna a ɗanyen da siya ko yana kusa zai ji Allah madaukake sarki ya ce wa musulun mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wato yana da kyau mu gane su mata ba wai Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mana auren su ne don su biya mana bukata ba mu kuma ba za mu biya musu bukata ba walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf kamar yadda take zama matarka za ta biya ma bukata haka nan kuma kai ma kana matsayin mijinta wanda zai biya mata bukata matukar ko mutum da kiyaye wannan ba to babu shakka yana cin amanar Allah ita wajibi ne ta kai wannan magana ga waliyinta idan har tana bukatan gyara waliyinta ya kira shi a zauna babu mamaki hakan ya zama dalilin shiryarsa Allah ya tsare mu